Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da Niya da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali tare da Mahmud Lado da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau 29 ga watan Agustan shekara ta 2016. Hmm. wajibi ne ka faɗi abin da yake shine gaskiyar abin da aka ce ana so ka zo ka faɗa to haka nan a matsayin shi na fitaccen masanin tattalin arziki to dole ne fa wannan kasida ya gabatar da ita a yadda ta dace ko da za ta yi ma wani daɗi ko ba za ta yi mashi ba don haka babu wani aibi a abin da mai martaba sarkin Kano ne. Ishaq Alhassan ƙauren mata a kan cece ce game da shawarar da mai martaba sarkin Kano Sanusi na biyu ya baiwa gwamnati akan harkokin tattalin arziki. muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Haka kuma muna son mu ji ra'ayinku bayan mun buɗe layukan waya shin ya dace sarakuna a zaman iyayen al'umma su bai wa gwamnatin shawara? Kada kuma a mance akwai labarin wasanni. Jama'a Assalamu alaikum. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankinmu ya yi kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar gabon da su guje wa ikirarin da suke yi na cewa su suka lashe zaben da aka yi ranar asabar ɗin da ta gabata har sai an sanar da sakamakon a hukumance a jiya lahadi abokin hamayya jimfin ya yi ikirarin cewa sakamakon farko ya nuna cewa shi lashe zaben yayin da kakakin shugaba mai ci ali bongo shi ma ya ikirarin cewa bongo ya samu hanyar wato ya kama hanyar lashe zaben da zai bashi damar yin wa'adi na biyu ita dai kasar ta gabon ba ta bin tsarin yin zaɓe a zagaye na biyu saboda haka duk ɗan takarar da ya samu ƙuri'u mafi rinjaye shi lashe zaɓen akalla in takara goma ne suke kara wato karawa a wannan zaɓen idan kuma harfin ya lashe wannan zaɓe hakan zai kawo ƙarshen shekaru hamsin da dangin bongo suka yi suna mulkar ƙasar ali bongo ya karɓi ragaman mulkin ƙasar ta gabon ne bayan rasuwar mahaifinsa umar bongo a shekara ta 2009 wanda ya kwashe sama da shekaru arba'in yana mulkar ƙasar a yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin kuna bakin wake a birnin adan da ke kudancin kasar ya halaka akalla mutane 45 kana ya raunata wasu da dama jami'ai sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shaƙe da bamabamai ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke mara gwamnati baya ke ciki sai dai zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na yau litinin kasar yamai dai ta fada rikici ne inda gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita ta shugaba abdurrabu mansur hadi da ke samun goyon bayan dakarun da saudiya ke mara baya take fafatawa da 'yan tawayen huthi waɗanda suke ikirarin gwamnati ta yi watsi da su har na tsawon shekaru biyu majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane 6,500 mafi yawan fararen hula ne suka rasa rayukansu a wannan rikici a daya bangaren kuma ƙungiyoyin alka'ida da mayakan is sukan kai ɗaiɗaikun hare-hare a kudanci da kudu maso gabashin yankunan ƙasar ta yamal baya ga rikicin da take fama da shi na cikin gida shugabar brazil dilma rousseff da aka dakatar ta musanta zargin da ake mata na yin amfani da kudaden kasar ba bisa ka'ida ba rousseff ta musanta zargin ne yayin wani jawabi da ta yi a gaban majalisar dattawan kasar wadda ke kokarin share fagen tsige ta daga mukaminta ban aikata laifukan da ake zargina a kansu ba in ji rusef mai shekaru 68 yayin da ta bayyana a gaban majalisar dattawan kasar inda ta ce yunkurin tsige ta da ake yi tamkar juyin mulki ne sai dai ta ce amma babu da yadda za ta yi domin wasu sun rantse sai sun wato sun sa ta ɗanɗana ɗacin rashin adalci ana dai zargin rusef ne da yin rancen kuɗin ƙasa domin ta rufe gibin da aka samu a kasafin kuɗin sai dai ta musanta wannan zargi ta kuma jaddada cewa wannan yunkuri ne kawai da abokanan hamayya take yi na kifar da gwamnatinta lamarin da ta ce zai kaskantar da demokuraɗiyyar ƙasar to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar 'yan tawaye ta fak da ke colombia ta baiwa mayakanta wadda su tsage ta wuta daga yau litinin a wani mataki na fara aiwatar da shirin zaman lafiya da aka cimma na dindindin da gwamnatin ƙasar wanda ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikicin da ya fi kowane daɗewa ana yi a duniya ana dai wato an dai kwashe shekaru hudu bangarorin biyu suna tattaunawar fara aiwatar da wannan shiri na zaman lafiya a havana babban birnin cuba a kuma wannan mako da ya shuɗe ne aka samu daidaito wanda hakan ya kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru hamsin da biyu ana yi tsakanin ƙungiyar 'yan tawaye da gwamnatoci daban-daban a colombia shugaban kasar juan manuel santos ya ce daga yau litinin su ma dakarun kasar za su dakatar da kai hare-hare akan kungiyar 'yan tawaye waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mahmud lalo ya karanto Mai martaba sarkin Kano Sanusi na biyu ya gabatar da jawabi inda ya bai wa gwamnati shawara akan harkokin tattalin arziki. To amma sai wasu suka fara cacar baki akan wannan al'amari. Akan haka abokin aikinmu Usman Ahmed Kabara ya tuntubi masanin tattalin arziki Ishaq Alhassan ƙauren mata akan ko ya dace sarakuna a matsayinsu na iyayen al'umma su tsoma baki a al'amuran siyasa kamar yadda mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi akan tattalin arzikin Najeriya? To alhamdulillah dabara wato shi al'amarin mm. ah, wani lokacin abin da yake damun mu shine mutane sukan yi sharhi akan abin da ba su sani ba. Mm. Sarakuna su tsoma baki akan harkar siyasa. laifi ne kuskure ne amma sai mu gane shin menene tsoma baki akan harkar siyasa basarake a matsayin shi na shugaban al'umma kowa na shi ne ya fito ya ce a zaɓi jam'iyya a kar a zaɓi jam'iyya b haramun ne basarake ya fito ya ce yana goyon bayan ɗan takarawa ne kada a mm. goyi bayan ɗan takarawa ne haramun ne amma ba sarake a matsayin shi na shugaban al'umma bayan an gama zaɓe jama'a sun zaɓi abin da suke so mm. tsarin gwamnati idan ta shiryo wani abu wanda ya gamsu cewa abinda gwamnati take shirin yin nan ba zai zama mai alfanu ga al'ummar shi ba to wajibin shi ne ya fito ya ankarar da gwamnati cewa hanyar da ake so abin nan kuskure ne ga inda ya fi dacewa a saboda haka idan mutane suna maganan wai kada sarakuna su sa baki a harkar siyasa ba ana cewa ne kar su sa baki wajen yadda ake jagorancin al'ummar su ba a'a kar su sa baki akan partisan politics wannan sarki a gane cewa sarki kaza yana goyon bayan pdp mm. sarki kaza yana goyon bayan apc to wannan haramun ne kana ga akwai wani fa'ida da ya fito ya faɗa a bainar jama'a akwai mutane ba sa lura da halin da ake ciki idan gwamnati ta buɗe kofar tana sauraron mutane to da shugabannin addini da sarakuna mafi yawancin lokuta al'umma su ma sukan zarge su akan ba sa yi wa gwamnati manuniya akan kuskurenta ba dan komai ba saboda ba a san su da fito fitowa fili su yi magana ba sukan nemi gwamnati ne su zauna da ita su ba da shawarwarin to in dai ka ji har wani a cikin waɗannan ya fita ya yi magana inda jama'a za su ji to ya kamata a san cewa hanyoyin da suka dace din na ya bayar cikin sirri ya bayar ko dai ba a yi amfani da abin ba ko kuma bai samu damar da zai bi wannan hanya ya bayar ba bangare ɗaya da za a kalla kenan bangare na biyu kuma ya kamata mu fuskanci aina ne sarki wannan magana a fadar shi ne kaga ba a fada an gayyace shi ne ya ba da makala a matsayin shi na masanin tattalin arzikin ƙasa ya magana ga al'umma waɗanda ƙasa ta dame su suna neman mafita ga ƙasa to a irin wannan wuri ba wani maganan wannan sarki ne wannan shugaban addini ne wannan ɗan siyasa ne hmm. wajibi ne ka faɗi abin da yake shine gaskiyar abin da aka ce ana so ka zo ka faɗa to haka nan a matsayin shi na fitaccen masanin tattalin arziki to dole ne fa wannan kasira ya gabatar da ita a yadda yadda ta dace ko da za ta yi ma wani daɗi ko ba za ta yi mashi ba don haka babu wani aibi a abin da mai martaba sarkin kano ya yi. mata ku ɗau ya yi kuma ku ce na ɗidai dai anye sarkin kano sunusi na biyu duniya ta yi daɗi kuma ku ce kano nan kun dai ji abin da ishaq alhassan ƙauren mata ya ce Ko kuma menene ra'ayinku? Ya dace sarakuna a zamansu na iyayen al'umma su baiwa gwamnati shawara a yi nazari domin an jima kaɗan za mu buɗe layukan waya. Eh, Kano ɗan lami, kai mu ba hannu a ɗan babban matasa ya yi. Na ce ce Kano, Kano, Kano ɗan lami. Mata ku ɗau turame ya yi, kuma ku ce na ɗidai an yi sarkin Kano sunu sai na biyu. Duniya ta yi daɗi ya yi, kuma ku ce Kano ɗan lami. Uban matasa ya yi. Kai farin ciki mutane rairaye eh, mu bayyana mu jero daidai. Mu tara tara taro daidai, mu takura da tagulla. sunu su babban sarki kai ana daka ana dan lame ashe su ma tana nan zaizai su ma mabi ta zaizai zaizai gashi muna kiɗan dan lame kai mu kada kai muna dan lame eh kano dan lame mu kada kai ana dan lame sarkin kano dan lame gashi ana ta kano kano gashi muna ta murna da sunusi sunusi mai kano dan lame mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na raɗi yi anyi sarkin kano sunu sai na biyu duniya ta yi daɗi kuma ku ce kano dan dami uban matasa ya yi mazan kwarai suna bisa aiki matan kwarai ko kullum madaki wannan kiɗa kiɗan mata ne yawan kiɗan na mai gata ne talaka mai kuɗi da zabe yayi eh. kuma ku ce na dai Allah kai sarkin Kano sunu na biyu Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga jihar Borno. Salamu alaikum. Ba abin da ma ba wanda ma ya kwaitar da Kana jin mu malam? Eh, ina ji ina ji <laughs> <laughs> to muna jin ka da muke magana eh da yakubu musa ne daga jihar borno to mi an ra'ayinka eh ra'ayina shine gaskiya ba wanda ya bata sarakuna kaman da sarakuna so don haka zamani ya riga canja dole ne sarakuna su sa baki a cikin a cikin siyasa saboda su ne iyayen gida domin su ne mafi kusa da mu so shine ra'ayina To mun gode da wannan ra'ayi naka to daga Borno Burimi jihar Anambra. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. Eh, to kuna dama yana da kyau su kawo To dawa <laughs> muke magana. To dawa muke magana. duk wanda ya ba za ka To, da muke. Kuna su ne babban To, to Alhaji Abdurrahman. Eh. Mun gode da wannan ra'ayi. To daga. Kuna na ba da To, mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Anambra bari mu yi Plato yamma da Bauchi. Salamu alaikum. Malama ina Alhamdulillahi. Me magana Bala Komanda ne daga garin Tukur jihar Plateau. To Malam Bala muna jin ka. Eh to gaskiya ra'ayina dai akwai dai tun da su sarakuna iyaye ne na ƙasa kuma suna suna faɗa kuma ana iya ƙoƙarin sauraron abubuwan da suke faɗa amma mu shi ma gwamnati shi shugaban ƙasa ya kamata ya san a sarakunan wane ne zai ba shawara don gaskiya tsakani da Allah akwai su sarakan da za su ba da shawaran da bai dace ba to shi ya yi hankali ya aiki da hankali tun da shi shugaban kasa ne ya ɗau shawaran shi wannan sarkin da ya kamata ya ba shi shawara ta gari don gaskiya muna buƙatar shawara ke ta gari a ƙasan nan yanzu. ba wai shawarwari ba haka bala kwamanda ne daga garin bukur to malam bala kwamanda mun gode da wannan ra'ayi naka da ka bayyana kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc muna ɗaukar ra'ayi ne akan ko ya dace sarakuna a matsayinsu na iyayen ƙasa su ba da shawara su ba gwamnati shawara to salamu alaikum Barka ka dai a kaɗan ɗaga murya kaɗan ba ma jin ka. Ina magana da injiniya mai gero makeri gwar jihar Neja. To injiniya mi an ra'ayinka? Ra'ayina gaskiya ya dace sarakuna su ba da. To injiniya muna eh, jin ka. Eh muna jin. Ba a sami wanga a bawa ga shi a bai dace amma dai abin ya dace a yi magana akan lamarin gwamnati a kyauta ma al'umma ko ku aika za ya dace magana ya da kyau haka gaskiya tsakani da Allah to mun gode injiniya to daga jihar Naja bari mu yobe salamu alaikum Assalamu alaikum salam suna na Ahmed daga Barasu Ahmed Bobi to malam Ahmed muna jin ka eh, ni na kamar yadda haka ne saboda kasar nan gaskiya tana da bukatar manyan sarakuna irin ne martaba sarkin Kano mutum ne wata sananne kowa ya san irin rawar da ya taka yadda yake lokacin da yake tare da gwamnati so dan mutum mai kama mai girma irin shi haka a ce ya ba da sharawara har ya zama ma wasu maganganun da za a yi ta yi a kasa ni na kama haka bai dace ba mutum ne mai ilimin da ya kamata ya ba da shawara a kasar nan saboda gaskiya kasar nan tana cikin wani irin hali wanda tana buƙatar shawarwari daga mutane kamar yin siyasa salamu alaikum sunana ahmed gobi daga kwatas to malam ahmed mun gode da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna arewa maso gabashin najeriya salamu alaikum taraba Salamu alaikum salam to muna jan ka eh kuna magana da ismail ne mai walda daga garin jalingo to malam ismail muna jan ka eh, gaskiya ni manna mai goyon baya sarakuna su ci gaba da ba da su wurin daidaita al'amuran ƙasar nan. Eh, kuma taimake mu baki to amin sun ma'amin malam ismail mun kuma gode da wannan ra'ayi naka kada kuma a mance muna ɗaukar ra'ayi ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma muna so ne mu ji ra'ayinku shin ko ya dace sarakuna su baiwa gwamnati shawara to mun koma jihar yobe salamu alaikum to da alama mun samu matsala da da network salamu alaikum wa alaikum salam to daga ina ne daga uae a'a daga daular kasashen larabawa eh kwarai kuwa to da wa muke magana kuna magana da ahmad bulori to malam ahmad eh to eh ni ba gaskiya ina goyon bayan game da shawarar wannan dan eh, gaskiya na goyi bayan a ba da hmm. shawara mala amma rediyon ka tana kunne ka kashe da allah to shi kenan to yawwa eh muna jin ka hmm. yawwa to shi ne abin da zan ba da shawara eh gaskiya na goyi bayan sarakuna su ringa ba da shawara eh, game da gwamnati abin da ke tafiya abin da ana shan wahala don su ne shugabanninmu sun zama iyayenmu dole in matsala ya dame mu su za mu samu mu fada su kuma sai su fada sai su fada shugabanni. To eh, mun gode. Eh, su fada shawara amma kar su fada abin da zai yi wannan. Kar su yi magana interest din kansu su yi magana game da su na goye bayan haka. To Malam eh, Ahmed. Malam Ahmed daga daular kasashen Larabawa mun gode. To bari mu dawo gida Najeriya Adamawa. Salamu alaikum. Ah, ba ma jin ka sosai za ka dan daga muryanka da Allah. Na'am. To muna jin ka. Eh muna jin ka muna jin ka. Lahiya kalau. Muhammad Bello Abubakar. To Malam Muhammad Bello me an ra'ayinka? Eh muna jin ka an ra'ayinka. To akwai matsala akwai matsala da wannan layi kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan ko kuma jin ra'ayinku a yau amma kada a mance an ce gobe ma rana ce. To yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari labarin wasanni. labaran wasanni To jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a shirin labaran wasanni. 'Yan jamhuriyar Nijar a ko ina suke a duniya musamman a can Nijar din suna ci gaba da taka tsallen murna saboda nasarar da dan wasansu na taekwondo wato Abdulrazak Alfaga ya samu a wasannin Olympics da aka kammala a makon jiya a birnin Rio de Janeiro na Brazil inda ya ciwo kasa azurfa. to daman kafin zuwa yanzu gwamnatin kasar ta karrama shi da bashi lambar girma ta kasar da gida da kuma kuɗi ga wasu daga cikin rayuwar 'yan nijar daga birnin kwani mun ji daɗi kwarai da trofekin da ya samu malgrake bai samu wancan na zinariya na azurfan da ya samu ma deja bon mun ji daɗi wallahi kwarai muna fatan ubangiji allah ya ba mu gwarzayen 'yan wasa irin shi kamar zuwa gaba wanda ka daga tutan nijar a duka duk da ake wasanni a lungun duniya mun ji daɗi wannan dama da kun ka ba mu murya amurka saboda mu kawo rayuwar mu ko mu yaba ma gwarzonmu isufu isaka alfaga eh gashi nan ya hidda sunan kasar mu mun shi daɗi alhamdulillah to haruna mamman bako ya dauko mana wannan ra'ayoyi daga birnin kwani a najeriya kuma kasar da ita ma dai ta samu lamba amma ta tagulla a wasan kwallon kafa ministan ta na wasanni solomon dalon yana ci gaba da mai da martani ga cece kucin da ya biyo bayan wasu mankudan kudade kyauta da wani dan kasuwar japan ya baiwa kungiyar maganan kudin hamsashin dan japan tajiri da ya ba da kudi jakadan nigeria brazil ya yi bayani cewa shi ya samu rahoto da kuma umurni daga ma'aikatan harkan eh, waje na nigeria cewa ya karbe mutumin nan zai zo da kudi yan wasa to na yi kokarin tuntube shi minista da kuma gwamnati ta can na doka ke ba so iya samun magana da kowa ba sai na ce mishi to kudin na menene mata kuma wannan mutumin ya samu kudin a ina da zai zo bayar domin kada mu ji mu karba wani kudi wanda zai zama an kawo an samu daga wajen harkan kwaya ko kwa kudin da ake amfani da shi na harkan ta'addanci ko kwa kudi ne ana nema ci mutuncin Najeriya daga na ka samu kudi to tun da kace kana da bayani kafi ne sani amma ni ba za a bada wannan kudin ga yan wasa ba sai bayan wasa kuma bayan wasan sai an bayana mini kudin na menene tukuna za a bayar haka kai bayan wasa na samu bayani daga wajen mutumin ya ce shi kyauta ne kawai zai yi wa wannan kungiyar to tun da yake ma'aikatan eh, eh, shi jakadar najeriya ya ce yana da cikakken sani kuma yan wasa su ma kamar sun fi ne ma sanin cewa za a kawo musu kuɗi na ce to ganin irin halin da muka bi kada dai a ba ta rawa da sallai sai na kira coach na ce ga abin da mutumin ya faru ba za ku karba ya ce za su karba na ce to bismillah to ministan wasannin najeriya kenan suleiman dalam da wakilin mu na lagos babangida jibrin ya hira da shi wannan shine karshen labaran wasannin yau sai an jima To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. bayan wasu tarukan da ya kwana-kwanan nan a nairobi da ministocin harkokin kasashen waje masu ayyuka da amurka a yankin kudancin sudan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce akwai buƙatar kafa wata rundunar soja a bisa izinin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda za ta yi aikin kare fararen hula a juba babban birnin kudancin sudan kuma ta taimaka wurin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ɓangarori masu faɗa a sudan suka cimma a bara kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ne ya amince da kafa wannan rundunar tsaron yankin cikin rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ta unmiss a ranar 12 ga watan agusta bayan da fada ya barke a ciki da kewayen babban birnin tsakanin mayakan da ke goyon bayan shugaban ƙasa salva kiir da waɗanda ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar rick marshall a lokacin wannan yaƙi da aka yi a tsakanin ranakun bakwai zuwa goma sha ɗaya ga watan yuli sojojin ɓangarori biyun sun aikata ta'asa iri-iri ciki har da fyaɗe kisa da lalata ƙadarori haka kuma sojojin sun kai hari a kan sansanoni na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta keɓance don ba da mafaka da kariya ga fararen hula tun shekarar 2013 a lokacin da yakin na farko ya fara a sudan ta kudu kasar ta shiga mawuyacin hali inda aka kashe dubban mutane kuma sama da mutane miliyan biyu suka gudu daga gidajensu sakataren kerry ya ce dukkan ministocin da suka halarci zaman a nairobi sun amince da bukatar hada hancin wannan rundunan mai sojoji dubu hudu don samar da zaman lafiya a yankin sakatare kerry ya nanata cewar wannan rundunan sakatare kerry ya ta cewar wannan rundunan ba za ta kalubalanci ikon gwamnatin kasar sudan ta kudu ba ne ya ce babban aiki da rundunar za ta gudanar zai hada da kare jama'a don ci gaba da harkokinsu da walwalan kai komo da kuma ci gaba da rayuwa ba tare da kai musu hari ko yi musu kwantun bauna daga ko ina ba ya ce manufan wannan rundunar zaman lafiya ita ce maido da zaman lafiya kuma da gaggauta shirye shirin sasantawa a ƙasar kasancewar runduna a wurin kawai na ba da tabbaci da kwarin gwiwa ga mutanen game da makomarsu Mista Kerry ya bada sanarwar cewa Amurka da ita ce babban mai ba da taimakon agaji ga mutanen Sudan ta kudu za ta da ƙarin dala miliyan 138 bisa ƙoƙarinta wanda zai sa adadin yawan taimakon na Amurka zai kai dala biliyan 1 da miliyan 700. sai dai babban buri da ake son ganin an cimma a yanzu a cewar mr kerry shine ingiza shirin inganta tsarin siyasa na ƙasar wanda zai shafi dukkan al'amuran ƙasar wanda kuma hakan zai ba da dama aiwatar da sauye-sauye da ke kunshe a cikin yarjejeniyar zaman lafiya sakatare john kerry ya gargaɗi mutanen sudan ta kudu da su mutunta junansu a matsayin abu guda karkashin doka kuma su bukaci shugabannin su su daina wannan fadar kabilanci kuma su mai da hankali wurin tafiyar da ƙasar cikin mutunci da kuma hanyar da ta dace sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mai sallama ga takaitattun labarai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar gabon da su guje wa ikirarin da suke na cewa su suka lashe zaben da aka yi ranar asabar ɗin da ta gabata har sai an sanar da sakamakon zaben a hukumance a jiya lahadi abokin hamayya jinping ya yi ikirarin cewa sakamakon farko ya nuna cewa shi ya lashe zaben yayin da kakakin shugaba mai ci ali bongo shi ma ya ikirarin cewa bongo ya kama hanyar lashe zaben da zai bai shi wato zai ba shi damar yin wa'adi a karo na biyu ita dai kasar ta gaban ta taba wato ba ta bin tsarin nan na zuwa zaɓe a zagaye na biyu saboda haka duk ɗan takarar da ya samu ƙuri'u mafi rinjaye shi zai lashe zaben akalla yan takara goma ne suke karawa a wannan zaben idan kuma harfin ya lashe wannan zaɓe hakan zai kawo ƙarshen shekaru 50 da dangin bongo suka yi suna mulkar ƙasar ta gabon a yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin kuna bakin wake a birnin adan da ke kudancin kasar ya halaka akalla mutane 45 kana raunata wasu da dama jami'ai sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shake da bama-bamai ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke mara gwamnati baya ke ciki sai dai zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na yau litinin shugabar brazil dilma rousseff da aka dakatar ta musanta zargin da ake mata na yin amfani da kudaden kasar ba bisa ka'ida ba ma sauraro abin da ya sauka kenan a shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki mai ali daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake fatar allah shi ba mu alherinsa amin.